yammacin asabar sha shida ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan novemba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na arba'in da uku daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah muhammad ibn abi bakar zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami asani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad wani ainihin wato kundi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tarihi da manhaji da karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da tafarkin da ya gudanar da ibadojinsa da mu'amalolinsa babu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen kawo bayanai da tattara su waje guda dangane da dukkanin waɗannan abubuwa da ke da alaƙa da rayuwa da tafarkin annabi sallallahu alaihi wa wa salama malamai suna jinjina kwarai gare shi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin ne alhalin yana matafi daga ƙasarsu su ta Dimashka zuwa ƙasar Makka inda ya je aikin hajji nesa da littafan shi nesa da ainihin wato iyalansa Allah ya saka mushi alkhairi muna cikin babi da ke bayani akan siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a karatun da muka yi a baya mun karanta fasli da ke da alaka da tashi daga ainihin sujuda zuwa raka'a ta gaba a inda muka ji bayanai dangane da zaman jilsatul istiraha da kuma miƙewa ta hanyar dogara da hannaye dunkulallu wato al'ajnu fi sala bayan da muka ji waɗannan bayanai sai kuma malam yake cewa wa kana idza nahaba iftataha al annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kasance idan ya miƙe sai kuma ya ci gaba da karatu walam yaskut kama kana yaskutu inda iftitahil sala amma baya yin shiru irin shirin da yake yi a raka'ar farko yanzu ma'ana an gama raka'a ta farko an yi zaman jisatul istiraha an miƙe to abu na gaba da manzon Allah zai yi sai a ji ya ci gaba da karatu ba tare da yayi shiru irin wanda yayi a farkon sallah bayan kabbara harama ba amma wannan baya kore kuma cewa yana yin shiru din domin kamar yadda zamu zo mu ji duk da sabanin da malamai suka yi amma abin da yake ta hakiki shine yakan yi shiru gwargwadon ya karanta isti'aza da basmala kafin ya ci gaba da karatu bayyananne a sallah wadda ake bayyana mata karatu ina fata mun gane jama'a yace walam yaskut kama kana yaskutu inda iftitahi salah fa ikhtalafa al-fuqaha karkashin haka sai malamai suka yi sabani hal hadha mawdi isti'azatin am la shin to a wannan wajen akwai fadan a'uz billahi samil alim har zuwa karshen ta ko ko ba za a fara ba ba da tifaqihim ala annahu laysa mawdi astiftahi bayan malaman sun riga sun haɗu kan cewa eh ba za a yi wata du'a ul istiftahi a wajen ba du'a ul istiftahin da aka yi a raka'ar farko ta wadatar kwaya ɗaya za a yi a sallah to baya ga nan shin za a yi watin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi sami alim za a yi ta ko ba za a yi ba nan ne malamai suke sabani wa fi zalika ƙaulani game da faɗan a'udhu billahi din akwai zantuka guda biyu huma ni an ahmada wanda dukan biyun an ruwaito su daga mazhabin Al'imamu ahmad ibn hanbal wa qad banahuma ba'd ashabihi ala anna qira'ata salati hal hiya qira'atun wahida sannan rikicin wannan sabanin wato ya taso ne akan kokarin tantance karatun da ake a sallah a dukkanin rakawai shin tilawa ce guda ɗaya ta yadda a uzubillahi ɗaya ta isa ko ko kowace tilawar da ke cikin raka'a tana zaman kanta ne da aka yi zama kowace sai mata a'udhu billahi ta wasu suka ce a duka tilawa ɗaya ce domin wani abu baya shiga tsakaninsu in ba tasbihi da zikiri ba wani abu na duniya bai shiga tsakani ba wasu suka ce a aiko tunda dai aka raba da wani abu wanda ba doran matanin qur'ani ba to ba ba ba ɗaya bace karkashin wannan wanda suka ce kira'a ɗaya ce tilawa ce guda ɗaya suka ce a'udhu billahi ɗaya ta isar dan da zaka zauna kai karatun izu biyar ya zama duka kayi wannan karatun a jere ne a'udhu billahi ɗaya ta isa da kai a farkon karatun amma an ka tashi ko kai wani abu da ya fita daga cikin hayyizin karatun na magana ko fira ko bacci ko hutawa idan ka dawo zaka sake isti'aza ko to kaga ya zama karatun wannan da wancan ba ɗaya bane kenan waɗanda ko suka ce a'a ai ba a bukatan sake istiaza suka ce ai duk da ana samun wasu abubuwa na shiga tsakankani to abubuwan ai zikiri ne tasbihi ne hailala ne abinda za a yi a cikin ruku'u da bayan dagowa da sujuda da bayan dagowa daga ta farko da zuwa ta biyu duka tasbihi ne da zikiri da addu'a zaka har yanzu ana nan a cikin aikin lada ne aikin sallah ne amma abin da yake daidai shine za a yi isti'aza a kowace raka'a me yasa saboda haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dai wasu kwakwalwa ne da malamai suke fa yakfi fiha isti'azatun wahida sai zama qira'a daya a'udhu billahi ɗaya ta isa aw qira'atu kulli raka'atin mustaqillatun bi ra'siha ko ko karatun kowace raka'a yana zaman kan shi ne wala niza'a bainahum an al-istiftaha li majmu'is salah amma dai babu sabani tsakanin malamai cewa ita du'a'ul istiftah to ana yin ta ne ga sallar gaba daya wal iktifa'u bi isti'azatin wahida azharu ibn al-qayyim yake cewa takaituwa akan a'udhu billahi guda daya a farkon karatu na raka'a ta farko to yafi bayyana cewa shine daidai a abin da shi karkata gare shi kenan lil hadith sahih an abi hurairata anna nabiy sallallahu alaihi wasallama kana idza nahada min raka'ati thaniya istaftaha alqira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut yace saboda hadisin da aka ruwaito al-imam muslim ya fitar da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ji abu huraira ya kasance in ya tashi a raka'a ta biyu abinda ake fara jin ya fara karantawa shine alhamdulillah rabbil alamin ba tare da yayi shiru ba irin shirin can na farko ba wa inna ma yakfi isti'azatun wahida li'annahu lam yatakhallal alqira'atayn sukutun yace kuma an ce uzu billahi ɗaya ta isa ne saboda ba a samu wani shiru da ya shiga tsakankanin karatun ba bal takhallalahu ma dhikrun abin da ya ratsa tsakankanin shine ambatan Allah fa hiya alqira'at fa wahidati al-idha takhallalaha hamdulillah hamdulillahi aw tasbihun yace kaga kamar karatu ne guda daya wanda tasbihi ko godiya ga Allah aw tahlilun ko kuma hailala aw salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallama aw nahwu zalika a samu ɗaya daga cikin wannan ya shiga tsankanin karatun sai dai al-azhar saboda wancan hadisin to shine za a yi ainihin wato a'udhu billahi a kowane waje ba saboda wannan hadisin ba amin saboda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi karanta ainihin sifatus sala riwayan al-imamu abu Dawuda cewa ana karanta wannan a'udhu billahi din a wannan wuraren haka kuma shine mazhabin shafi'iyya kuma su suka dace da abin da yake daidai kamar yadda Nawawi ya faɗa a cikin majmu'u sharhul muhazzab cewa a mazhabinsu ana karanta a'udhu billahi ne a kowace raka'a wallahu ta'ala a'lam وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء النبي ta كسانتي كان صلى ركعة تبيو كما تفرقون ديدي وديدا إلا في أربعة أشياء in banda a wurare guda hudu abubuwa huɗu ne kawai suke bambanta ainihin wato raka'a farko daga ta biyu A sukutu wannan dogon shiru wal istiftahu da addu'an buɗe sallah wata takbiratul ihram da kabbara harama wata tatwiluha kal ula da kuma tsawaita raka'an kamar yadda ake tsawaita ta farko waɗannan duk ana yin sa raka'a ta farko ba a yin sa ta biyu fa innahu sallallahu alaihi wasallama kana kana la yastafti a raka'a ta biyu nan manzon Allah baya addu'a al-istifta wala yaskutu baya yin shiru mun yi bayani shirin baya yin wannan dogon shirin wala yukabbiru lil ihrami fiha baya kabbara harama dan raka'a ta biyu kabbara da yake ta intiqali ce daga sujuda ta biyu da ake wa yuqassiruha anil ula sannan yana taƙaita tsayin raka'an ba ta kaiwa raka'a ta farko fatakunul ula atwala minha fi kulli salatin kama taqaddam sai ya kasance raka'ar farko ta fi ta biyu tsayi a kowace sallah a sallan azhar ne a la'asar ne a magriba ce a isha ne a dukkanin salloli na daga cikin sunna raka'a farko tafi raka'a ta biyu tsayi ina fatan muna bi fa idza jalasa litashahhudi idan ko yazo zaman tahiya wada'a yadahu liyusra ala fakhidhihi liyusra yusra sai shimfida hannun shi na hagu akan cinyar shi ta hagu wa a yadda al-yumna ala fakhidhihi al-yumna ya shimfida hannun dama akan kan cinyar dama wa ashara bi isbu'ihi sai kuma ya nuni wa ashara ko bi isbu'ihi sababa sai ya nuni da ya tsanshi wannan ita ce ake ce sababa wadda ke kusa da babban dan yatsa ita ake ce sababa wato yatsan gala fada duk da yake malamai suna kyamatar da wajen an zo ba da labarin yatsar manzo Allah tsare salama sai su ce mata as-sabbaha mai yawan tasbihi saboda manzo Allah baya tsogalan fada sallallahu alaihi wasallama wa kana la yansibuha nasban sannan baya kafe ta haka kamar an kafe abu wala yunmiha wala wala yunimuha baya kuma ainihin wato miƙar da ita ya tsaya da ita bal yuhanniha yana ɗan karkatar da ita ne kaɗan o yuharrikuha yana motsa ta kama ta ƙaddama fi hadisi wa'il ibn hujr kama inda ya gabata a hadisin wa'il ɗan hujr kuma manzo Allah ya ce wannan bulala ce ga shedan akwai maganganu da yawa da malamai suke malaman fiqh wanda sun samu kansa a cikin kurakurai dangane da wannan Allah ya gafarta musu musamman mazhabin guda biyu su ne hanafiya da malikiya hanafiya su suka kai kowa wajen suka kafa kowa zakiya wajen wannan mas'ala da akwai malamin su karar da yake cewa wa yukrahu tarikul usbi'i sai ce khilafan lima alaihi ahlul hadith yace ba a son ka dinga motsa hannunka ana so ka saba wa abinda malaman hadisi suke akai an san ko kowa yasa an ce malaman hadisi kamar ana cewa ne malamai waɗanda suka kafe akan bin annabi ko kamar yana cewa ne ka abu masu ban annabi kaga wannan muguwar magana ce amma kuma haka suke kalewa da takalidanci a kai in ka samu bahanafe jal kana sallah ya kana motsa yatsa zai rike ta ne kawai kuma su mai mabda'in su game da ka a motsa din cewa sallah ana son natsuwa ne ba a son motsi da kan ka zo kana haka to kamar kana motsi kaga wannan hujja ce wadda take akaliya kawai kuma kai ma ka ga dama zaka ce to ni kuma zan yi sallah ba zan yi ruku'u ba ba zan yi sujuda ba tsayawa kawai zan yi za su ce saboda me suka saboda shi ma motsi ne yin ruku'u da dagowa shi ma motsi ne ni kuma ba na son motsi na tsuwa nake so za su ce a'a ai wanda ya ce a tsayin shi ya ce a yi ruku'u ko ta haka shi ma shi ya ce a kaɗa yatsa ana fata mun gano wannan jama'a Allah ya shirye shi mu wato idan mutum ya samu kanshi a matsayin cewa mazhabi kawai yake bi baya bin hadisi to zai kuntata wa kanshi akan abubuwa da yawa zai kuma yi asaran sunnoni da yawa kamar yadda malam albani nasiruddin yake faɗa a cikin ahkamul jana'iz ya duba a cikin sunnoni na aikin jana'iza akwai waɗanda kwata-kwata babu mazhabin da ya fatawa da su gaba ɗaya mazahi da ka kowace mazhaba kake sai kai asaran wannan sunna sai kana yin mazhaba muhammadiya kawai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sai yake cewa wa ashara bi isbihi sababa wa kana la yansibuha nasban wa la yunimuha bal yunahiha yahniha shay'an wa yuharrikuha shay'an yana kadata kama taqaddama fi hadisi wa'il ibn hujr kama yanda ya gabata hadisin wa'il dan hujr wa kana yaqbidu usba'aini ya kasance yakan matse yatsu guda biyu wa huma sune alkhinsar wal binsar ɗan ƙaramin yatsa wannan na ƙarke a jeren gesu shi ake ce ma alkhinsar sai kuma mai biye da shi shine albinsar waɗannan guda biyun sai ya makale su haka ya kale su gaba ɗaya sai kuma wacce kenan ya rage sora guda uku ko sora alwusta da asabbaba da ibham ko to daga nan yace sai yace wa yuhalliqu halaqatan wa hiya alwusta wal ibham sai kuma yayi cycle ya kera wani ɗan cycle tsakanin wusta ta tsakiyar nan da kuma al-ibham babban dan yaba sai ya haka da suke nan sai su bada wani dan kuri haka ita kuma wannan sai bata a tsayi aga duk sauran sun kwanta alhali tana tsayi yana yin haka wani lokaci wani lokaci kuma yana matse guda ukun ya daura ainihin wannan akan su ya daura ibham kenan akan su to shine ranan da muke magana akan shin ya tsinan kai haka da su haka za ka shimfiɗa su a kan cinyarka ma'ana ya zama yadda hannun yake kwance kawai a kan cinyar, sai ka ƙale waɗanda aka ce ka ƙale sai ka miƙar da waɗanda aka ce ka miƙar ta yadda hannunka zai zama yana kwance irin yadda ya kamata ya kwanta a kan cinyar kamar da ya kwantar da na hagu sannan kuma ya tana miki ko kuma za ka juya haka ne ya zama watan yatsun sun dawo suna tsaye yanzu akan a wani akan wani wani akan wani dorin doriyo wannan na shine abinda lafazin yake nunawa zama. duk da in ka ɗauki abin a ummance cewa bayan an shimfiɗa hannaye za a lankwashe su in ka lankwashe za ga ya koma kamar na farkon hannunka suna shimfiɗa kan cinya in ka lankwashe biyu kai halaka da wannan na tsakiya da babban ɗan yatsa ka miƙar da sababa hannunka zai fito a haka a yadda yake a kwance akan cinyar to amma lafazin imamu muslim da imamu ahmad riwayan abdullahi dan zubair da yazo sai ya ce manzon Allah ya kasance yana daura wa ul ibham ala alal wusta wa ul ibham sai ya daura babban dan yatsan akan alwusta, wusta to yanzu wannan a arabiyance saboda lafazin ala yana fa'idatar da isti'la dole sai in wani na kan wani in ba a yi haka da hannun ba to bai zama ala ba in ka yi haka sai dai ka kira shi da suna jamba suna gefen juna ɗayansu baya kan ɗaya ina ba zama fahimci wannan wannan da shi aka yi amfani wajen rajahantar da cewa kamata ya zama ibham ɗin yana saman sababa sababa yana saman eh, Ah, abin nan albinsar shi kuma yana saman alkhinsar haka dai suna bin junansu ah, alkhinsar albinsar as-sababa sai kuma al-ibham akan su shi ita kuma wannan sababa tana tsaye duk da yake ga wasu suna kalewa suna yin haka din amma dai a suke hance ba haka ne ta hakiki ba ina ba don fahimci wannan kuma wannan matsala ce fikiya jama'a bai kamata kai alkirkici da kowa kanta ba ba matsala ce ta rikici ba fahimta ce game da yaya ya kamata a mu'amalance soshin. Allah ya sa mu dace wa yuhalliqu halaqatan wa hiya alwusta ma ibham wa yarfa'u sababa sai ya daga ainihin ita wannan sababa wa yad'u biha yana mai yin addu'a wa yarmi basarahu ilaiha sai ya karkatar da ganin shi zuwa ga wannan dan yatsa wa yabsutul kaffal yusra ala al-fakhidil yusra sai ya shimfida tafin hannun hagu akan cinyar hagu wa ya tahamalu alaiha sai zama ya dogara a jikin ita ta hagu karfin shi yana kan ta hagu ina fata mun fahimci wannan wa amma sifatu julusihi fa kama taqaddama baina sajdataini sawa'un yace amma dangane da yaya ne yanayin zaman to kamar yadda ya gabata a wajen zama tsakankanin sujuda guda biyu in za a yi tunawa ya siffanta mana zaman da ake cewa al-iftirash tsakanin sujuda da sujuda wanda zai zama misali kafafun mutum za su zama watin ya zauna akan tahagu mutum ya zauna akan tahagu ya kafe ta dama ina fatan za mu iya tana yadda ya suranta abin ko shine kama haka jama'a zaman tahiya na farko kenan wannan ko zaman tahiya na farko jama'a shine haka zai zauna akan kafa hagu sai kuma ya kafe wannan ta dama shine kamar yadda ya suranta a zaman da ake kira da suna a zaman tsakankan tahiya wannan haka a kafe yatsin su kalli gaba ita kuma wannan haka mutum zai zauna a kanta to sannan sai ya zama hannayen suna asalin daidai mahadar inda gwiwar ka ta kwana ɗin kar ka zuba sa ko karawa da su baya haka mun gane to kaga ga wanda suke ganin cewa daga nan kawai sai ka yi haka kawai zai iya zama daidai inda ba da wancan lafazin ba amma lafazin ya ce ne lafazin muslim da imam Muhammad sai ya ce wannan dan babban dan yatsa yana kasancewa ne ala akan a saman al dole sai kai haka kenan da ba sama al-wusta ina fata mun gane wannan to shine yake surantawa cewa zaman kamar yadda ya faɗe shi a zaman da aka suranta a wajen zaman tsakanin sujuda da sujuda ina fata jama'a mun gane wannan sai malam ya ce a yajlisu ala rijlihi al-yusra yana zama ne akan kafar shi ta hagu wa yansibul yumna ya kafe ta dama ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه sifah ba a ruwaito wani zama a wannan wajen ba in ba wannan ba a zaman tahiyar farko ba a ruwaito wani zama ba sai irin wannan wa amma hadisu abdullahi ibn zubairi radiyallahu anhu alladhi rawahu muslimun fi sahihihi annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana idza qa'ada fi salati ja'ala qadamahu al-yusra bayna fakhidhihi wa saqihi amma riwaya abdullahi dan zubair da ke cikin littafin sahihu muslim wadda aka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zaman tahiya yana ainihin wato sanya kafar shi ta hagu tsakankanin cinyarsa da kwabrinsa shine zaman tawarruk kenan wa farrasha qadamahu al-yumna sannan kuma sai ya shimfida kafar shi ta dama fa hadha fi tashahhud al-akhir wannan a tahiya ta karke ne kama ya ati kama yadda zai zo wa huwa adu sifatayn allatayn ruwayata anhu kuma wannan ɗaya ne daga cikin siffofi guda biyu da aka ruwaito game da zaman tahiya na biyu dangane da wancan na farko jama'a babu shakka kamar yadda ya faɗa wancan zaman shi kaɗai ne wanda ya tabbata a wurin ainihin hadisi a cikin hadisi game da zama na tahiya ta farko ko zama na sallar da ke da tahiya guda ɗaya akwai saɓani sosai da malamai suka yi dangane da a ina ne ake yin zaman iftirash a ina ne ake yin zaman tawarruk wanda suka dace da abin da hadisan suka gaba kai tsaye su ne hanabila wanda suka ce duk sallar da ke da tahiya biyu to tahiyar farko iftirash tahiya ta biyu sai ta kuma sai a tawarruk shafi'iya su kuma suka ce duk tahiyar da ke daga ita sai sallama to tawarruk to kaga anan su shi ko sallar asuba sai shi tawarruk kuma wannan ya saba abin da ke daidai ana yin tawarruk ne a zaman tahiya na biyu ga sallar da ke da tahiya biyu magriba azhar la'asar isha a tahiyar da daga ita sai sallama mu gane wannan a tahiyar da wadda daga ita sai sallama amma banda sallah mai tahiya kwaya daya kamar asuba ita wannan za a yi zaman iftirash ne a wajen ta. fa fi sahihaini min hadisi abi humaid fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallama fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-ukhra ya zo a cikin bukhari da muslim a hadisin abu humaid as-sa'idi wanda ya bada labarin siffar sallah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace idan manzon Allah ya zauna a raka'a ta biyu sai ya zauna akan kafar shi ta hagu ya kafe ta dama kamar yadda aka siffanta wai za jalasa fi rak'ati al-akhirati wai za jalasa fi rak'ati akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-yumna idan kuma ya ainihin zauna a zaman tahiya na karke sai ya gabatar da kafar shi ta hagu ma'ana ya zoba sai ya kafe ta dama wa qa'ada ala maq'adatihi sai ya zauna akan waiwayansa shine kenan zaman tawarruk da jama'a ga yadda yake wannan kafa ta hagu sai shine haka kaddama sai ya zauna ala maq'adati to wannan kuma sai ya kafe ta haka ko ya shimfida ta haka zamu zo mu jibul qayyim zai magana akan wannan shin kafewa ne ko shimfidawa dan da hadisin su zo abin da yake daidai bisa takikin malamai shine akwai zabi ko ka shimfiɗa ta haka ko kuma ka kafe su da yake shi tafi a kan cewa hakan da ake yi shi ne shimfiɗa wadda kafewa a lokaci guda sai ƙoƙarin ya haɗa bisan cewa in ka haka ne ka shimfiɗa kuma ka kafe ta za mu je da zai faɗa amma dai ka iya kai haka ka iya kuma ka ainihin kafe ta wannan a zaman ta yadda za ka yi na biyu kenan a sallar da ke da tahiya guda biyu na ba ta fahimci wannan da aka ga wanda bai samu cikakkiyar sallah ba za ka yi wannan ne kawai a tahiyar da daga sallama za ka yi kamar ka samu raka a daya in ka tashi ka ƙara kawo ɗaya kaga za ka yi zaman tahiya ko to a nan ma za ka sake yin iftirashi sai ka sake yin raka a biyu ka zo da tahiyar ƙarke to a nan ne za ka yi irin wannan zama wallahu ta'ala alam eh in kai ita ce tahiyar ka ta ƙarshe ko sai ka yi tawarruk zama akan kwankwaso din akan akan cin ka samu biyu kaga ai a wannan zaman da liman yayi tawarruk kai kuma zaka iftirashi dan yannan kai biyu kake da su shi kuma yana da hudu shi ya zauna zaman tawarruk kai kuma kai iftirashi in ka tashi kai raka biyu sai kai iftirashin kai ma a sai kai tawarruk din na'am eh zaman iftirashi ya kamata kai na'am sai ce a ah, وقدم اليسرى ونسب اليمنى وقعد على مقعدته فذكر أبو حميد أنه كان ينسب اليمنى kaga Abu Humaydin ya ambaci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafe kafa ta dama wa zakar ibn Zubairi annahu kana yufarrishuha Ibn kuma ya ambaci cewa Annabi ya kasance yana shimfiɗata ta walam yaqul ahadun anhu sallallahu alaihi wasallama inna hadhihi sifatu julusihi fi tashahhud al-awwal babu wanda ya ce wannan siffar zaman a tahiyar farko ne wala alamu ahadan qalabi ni ban san wanda ya faɗa ba babu wannan magana bal minan nasi man qala akwai wanda yake cewa ya tawarraku fi shahad fi tashahhudaini za a yi zaman tawarruk a hiya duka guda biyu wa huwa madhhabu malikin rahimahullah wannan shine mazhabin maliku Allah ya kara mishi rahama wa minhum man qala akwai wanda yace yaftarishu fihima za a yi iftirashi a duka guda biyu fa yansibul yumna wa yaftarishu al-yusra sai kafe ta dama ya zauna akan ta hagu wa jilisu alaiha ya zauna akan ta hagun bayan ya shimfada ta wa huwa qawlu abi hanifata rahimahullah wannan shine magana al imamu abu hanifata nu'man ibn thabit imam ahli ra'yi Allah ya gafarta mishi wa minhum man qala akwai kuma wanda yace yatawarrak fi kulli tashahhudin yalihi salam za a yi tawarruki a duk tahiyyar da take daga karshe sallama za a yi wa yaftarishu fi ghairi duk wanda kuma ba sallama ke biyo bayan ta ba za a iftara shi wa huwa qawlu shafi'i rahimahullah wannan shine maganar shafi'i wa minhum man qala yatawarraku fi kulli salatin fiha tashahhudani fil akhir minhuma za a yi tawarruki a duk zama wanda yake na biyu wanda shine na karke a talla mai tahiya biyu farqan bainal julusaini dan araba tsakanin biyu wa huwa qaulul imami ahmada rahimahullahu wa huwa as'adul aqwal kuma wannan kamar da muka ambata ومعنى حديث ابن الزبير رضي anhu عنه أنه فرش قدمه ma'ana hadisin Abdullahi dan Zubair Allah ya kara mishi yarda cewa annabi ya shimfida kafar shi ta dama a zaman tawarruk shine mene annahu kana yajlisu fi hadhihi aljulus ala maq'adati kasancewa ya zauna akan duwaiwayensa akan cinyoyinsa fatakunu qadamuhu alyumna mafurusha to automatically kafar shi ta dama za ta zama a shimfiɗa kenan wa qadamuhu yusra baina fakhidhihi wa saqi ita kuma kafa shi tagu tsakanin cinyarsa da ƙaurinsa wa maqadatuhu alal ardi kwankwasan abin nan kuma katarin shi kuma akan ƙasa fa wa qali ikhtilafu fi qadamihi yumna fi hadha julus daga nan ne aka samu sabani game da kafar dama yaya za a yi da ita hal kanat mafrusha aw mansuba shin a shimfiɗa take ko a kafe wa hadha wallahu alam laysa ikhtilafan fil haqiqa yace wannan dai ba wani sabani bane a bisa hakikanin sabani fa innahu kana la yajlisu ala qadami mun dai san cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama akan kafa bal yukhrijuha an yaminihi yana fitar da ita ne ta gefen damansa fatakunu bainal mansubati wal mafrusha sai da tana tsakanin kafaffiya da kuma da aka shimfida dan karkata ta da aka yi haka to kamar kafawa ne da shimfida a lokaci guda haje da yadda ba da shi fa ta kunu ala batini hal ayman za ta zama tana ainihin wato tana cikin gefanta na dama fa hiya mafrusha bi ma'ana annahu laysa nasiban laha zai zama an shimfada ta ma'ana an shimfada ta shine ba ita aka kafa ba wa jalisan ala aqbihi alhalin yana zauna akan ainihin wato duwawunsa wa mansuba inda aka ce mata kuma mansuba bi ma'ana annahu laysa jalisan ala batiniha kasancewa ba yana zaune a ainihin bayanta bane a cikin ita kafa bane wa zaharuha ila al-ardi ba ta kasance bayanta na kallon ƙasa ba ma'ana cewa da aka yi mafurusha saboda ba a kanta yake ba ba ita ya kafa ya zauna ba cewa da aka yi mansuba saboda ba a jikin bayanta yake zaune ba wannan kokarin haɗawa ne dai fasaha qawl abi humaydin wa mamahu magana abu humaidin gaskiya ce da shi da wanda suke tare da shi wa qaula abdullahi ibn zubair haka ma magana abdullahi dan zubair ita ma gaskiya ce aw yuqal ko kuma a ce innahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hadha wa hadha wani lokaci manzo Allah yana aikata wannan wani lokaci ya aikata wannan ma'ana lokaci ya kafe wani lokaci kuma ya shimfada fa kana yansibu qadamahu wa rubama farashaha ahyanan wani lokaci ya kafe ta wani lokaci kuma ya shimfada wa hadha arwahu laha shimfiɗawan ya fi sauƙi ba ta da nauyi ba ta sha wahala ba wannan tarjihin na biyu shine gaskiya cewa wani lokaci yana wannan ne wani lokaci yana wancan wanda duka ga zai maka sauƙi shi za ka yi wallahu alam kaga a zahiri shi ma bayan da ya wancan takallufin sai kuma ya kawo wannan wato hanya ta haɗa hadisan wata ɗan fi sauƙi da kuma dacewa da abinda hadisan suke nufi wallahu ta'ala alam ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة sannan manzo Allah ya kasance har abada kullum yana yin tahiya a wannan wajen To kaga shine abin da ake fara kwanaki tahiyan nan ba wani hadisi bai da ita ba amma kuma kullum ana yi ba wanda yake inkarin ko me yasa ake kullum ashe ba dalili bane kenan dan wani abu a cikin sunanin sallah bai zo a cikin dukkan hadisai ba kai inkarin lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aikata shi in kai inkarin haka lazumin shi ka yi inkarin hadda wannan cewa tunda dai ba kowa ya ruwaito ba ya wannan cewa ba kullun yake yin tahiya ba sai ya tahiya na daga cikin sunna baka fara tahiya sai kowane kashi ya zauna dafa domin a cikin riwaya yace hatta tatma inna jalisan thumma tashahhad sai ka natsu a zaune ba kana zama kawai a tahiya ta lillahi kana numfashi kana tahiya sai ka natsu tsab irin wannan irin sallar dace jama'a haka da ga mutane suna yin sallah ba sa natsuwa yadda ake bukatar natsuwa natsuwan nan jama'a rukuni ce a sallah in babu ita sallah ta lalace da ka sai ka natsu ka zauna dafa'an sawa'un kai ne liman ko mamu ne ko kana sallah kai kadai ne ka tabbatar ka natsu kaman rabin minti ko sakan ashirin ya isa ka dawo cikin hayyacinka daga tasowar da kai to sannan sai ka fara karanta tahiya wa yu'allimu ashabahu an yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance yana karantar da sahabbansa su dinga cewa attahiyatu lillahi was-salawatu wat asalamu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan uh, abduhu wa rasuluhu wannan ita ce tahiyan abdullahi dan mas'ud shahararriyar tahiya wacce kuma ake ganin tafi kowace inganci bukhari ya ruwaito ta da imamu muslim da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da alimamu ahmad a cikin musnad da sauran malamai babu shakka wannan tahiya ce shahararriya kwarai a cikin lafuzza na tahiya fassarar ta takaice shine at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat gaisuwa da yawa da ainihin salati da abubuwa daɗaɗa sun tabbata ga Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu. rahama Allah da albarkatun Allah su tabbata a gare ka assalamu alayda amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadihi salihin wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata akan sauran bayin Allah na gari ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya tantanta sai Allah shi kadai kuma ina shaida cewa annabi Muhammadu bawan sa ne sallallahu alaihi wasallama kuma manzon shi ne akwai mazhabin a Hanabila su anasu sai an zo daidai nan ake miƙe yatsa wai sai an zo wajen shaida wannan ake miƙe yatsa za a miƙe yatsa tun farko kuma ai ta kada ta saboda bulalar shedan ce daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine lafazin tahiya na ainihin Abdullahi dan Mas'ud to tahiyya tana da lafuza jama'a daban-daban idan ka dauki wannan littafi na sifatus sala na malam albani daga shafi na 140 za ga ya kawo lafuza daban-daban na tahiyya bayan da ya kawo wannan na Abdullahi dan Mas'ud sai kuma yace tashahhud ibn Abbas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min al-Qur'an fa kana yaqulu ibn Abbas yace manzon Allah ya kasance yana koya mana tahiyya kamar yadda yake koya mana ainihin wato sura al-Qur'ani ma'ana a alakana mutum ya karanta a karanta a tabbata ya iya yakan ce at-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan a cikin littafin ainihin wato al-Imam Muslim kenan da Imam Shafi'i da Abu Awana da Nasa'i suka rawaito wannan tahiyya Abdullahi dan Abbas sai kuma tashahhud ibn umara an Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu manzo Allah yana cewa fi tashahhudi at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah qala ibn Umar wa zidtu fiha wa barakatuh ibn Umar yace ni na ƙara daga assalamu alayka wa rahmatullahi ni na ƙara wa tuhu da kaina daga sai ya ce assalamu alayka wa rahmatullahi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah nan ma ibn umar ce na ƙara wahdahu la sharika lahu sannan sai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan siga ta ainihin abdullahi dan umar kenan wacce al-imam abu dawuda ya rawaito da al-imam ad-darqutni ya kuma inganta wannan riwaya shi darqutni din sannan sai tahiyata abu musa al-ash'ari wanda yake faɗa yana cewa idza kana idza qa'ada wa idza kana inda al-qa'adati min awwali qawli ahadikum idan mutum ya zauna zaman tahiya zancen da zai fara yi shine ya ce at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu waɗannan kalmomin su ne abdullahi ɗan abu ah, musal ash'ari rito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma wannan riwaya alimamu imam muslim ya fita da ita da abu awana da abu dawuda da ibnu maja sai kuma ta hiyan abdul ah, sayyidina umar dan khattab ya kasance yana ruwaitowa cewa ah, nam kana radiyallahu anhu yu'allimu an-nasa tashahuda wa huwa 'ala al-minbari yaqulu ya kasance yana koya mutane tahiyya suna yana kan membari a masallaci yana koya musu yana ce da su ku dinga faɗin attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu lillahi assalamu alayka har zuwa karshe irin tahiyyan ibn mas'ud sai tahiyyan wannan al-imamu ainihin wato malik ya ta da baihaqi da isnadi ingantacce duk da yake mawqufi ne akan sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda amma wannan ya da hukuncin raf'a saboda ba a faɗan shi da ra'ayi sai kuma tahiya Aisha radiyallahu anha a inda Qasim ibn Muhammad yake cewa kanat Aisha tuallimuna tashahhuda wa tushiru bi yadiha taqulu tana koya mana tahiya tana nuni da hannunta tana cewa at tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala an-nabi har zuwa ƙarshe assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina har zuwa ainihin ƙarshe irin na ibnu mas'udin to waɗannan sigogi kenan guda shida na tahiya na Aisha din nan riwayan Ibnu Abi Shayda ne Ibn Abi Shayba da imam Sarraj da al-Imam da isnadi wanda yake sahihi ina fata mun gane wannan jama'a to waɗannan sune sigogin tahiya har kala shida da suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kamata yayi mutum ya iya su duka yau kai wannan gobe kai waccan anjima kai wannan gobe kai waccan abin da ya kamata kenan sai mas'ala mai muhimmanci dangane da lafazin assalamu alayka ayyuhan nabi aisha ta ba da labari da ita da ibnu mas'udin kamar yadda malamai suka ruwaito sa al-imamul bayhaqi su ibnu abi shayba da sauransu cewa waɗannan sabai suka ba da labarin muna faɗan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ne a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye bayan da ya rasu sai muka koma muna cewa assalamu alan nabi ma'ana sai muka koma muka addale muka tashi daga lafazin watin damirul mukhatab assalamu alayka zuwa lafazin damirul ghaib assalamu alan nabi haka Aisha ta bada labari da ita da ainihin Abdullahi dan Mas'ud Al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan labarin da Muslim da Ibn Abi Shayba da Sarraj da Abu Ya'la da malamai daban-daban sannan ɗaukacin malamai jama'a sun ba da fatawa da wannan malaman da tun daga dai ka ji ga suna a cikin sabbai har zuwa su ibnu hajar al-asqalani har irin su subki ma shi kanshi sai da ya ce in dai wannan ya inganta daga sahabbai a cikin littafin shi mai suna sharhul minhaj kenan yace in dai wannan ya inganta daga sahabbai to ya zama dalili akan canzawa to tabbas kuma ya inganta A nan ne kawai muka ga mutanen da ake cewa malamai in court malamai yan izala kuma suna karaita wannan karatun A nan ne kawai a nan Najeriya ne kare Don a sauran kashin musulmi masu karaita wannan yan bid'a ne su ne su Abdullahi gumari su suke karaita wannan karatun in ka karanta muqaddimar littafin na nufatu Sala da kuma ainihin al'asul asl din zaka je inda mala Albani ya mishi raga-raga akan littafi da ya rubuta gashi nan ka koma ka duba wannan bugu daga shafi na goma sha bakwai gashi inda yake cewa wa qad kuntu waqaftu ala risalatin sagati li Sheikh Abdullah al-Ghumari asmaha al-qawl al-muqni fi radd ala al-albani al-mubtadi la tajawu safahatuha 24 safatan min al-hajm al-saghir ta'arada fiha li radd alayya fi ba'di ma kuntu radtu alayhi bil haqq billati hiya asan zance ne ga yanan yayin yin sha wajen shafi 8 sai da ya rugurugu da wannan dan bid'a kaji sunan littafin wai zance mai gamsarwa wajen raddi ga albani dan bid'a ka ji zalunci jama'a ramatni bida'iha wan sallat kenan to irin waɗannan jama'a yan bid'a ne riƙaƙu ɗaliban su kausari ne kausari da aka yi labarin shi kwanakin baya jama'a da ake ce mashi majnuna abi hanifa wannan su ne ɗaliban su su gumari abdullahi da ɗan uwan shi sadiqul gumari da su habibur rahmanul azam duka malamai ne galibin su mutanen kasashen ainihin turkiya ne ko kasar indiya da kuma wanda suka zo na misra suna da ilimi ba ba su da shi ba amma yan bid'a ne suna da son zuciya suna da ainihin gabatar da mazhabancinsu akan hadisai wannan ya ja su sosai sun ta rigima da irin su albani da su amar shakir na makamantansu to a duk duniya su aka sani suna karyata wannan su aka sani amma ga yan izala suke da kuma wannan aqidan wahum la yash'urun saboda ba su koyi irin wannan abun a gun malamai ba zangayi ne kawai wannan ita ce kalimatul haqq al-murra zancen gaskiya kenan mai daci karatun da baka taba jin shi ba sai a bakin mutumin da zaka waraddi irin da albani yake kuka da su cewa karatu ne mu muka fade shi ku ba ku taba ganin shi ba ko ku tara kuma na raddi kama ce kai ne ka je gun likita kana matsayin patient mara lafiya ya baka kuma wasfa prescription ya ce ga abin da zaka sha kuma ka ce sam likita ba haka ya kamata ka rubuta mu kai kuma ka taba jin labarin wannan maganin ba sai a gunshi ya zai maka ai wannan musu da kai ma jahilci sai rabu da kai kawai gaje ka mutu ga gada ma to shine irin abin da suke yi abin kunya ne da ci jama'a ce yan zala ne suke wannan tsakani da Allah ba ma san muna magana muna ambata yan zala. yan uwanmu ne ma yan zala ne amma sun riga sun yi wasu kurakurai da laifuka ne waɗanda dole tarihi ba zai iya mantawa da su saboda sun yi girin gidishi wajen ta'addanci masunna. a lokacin da ake sa ran su zama su ne wato wanda za su zama advocates masu tare sunna sai zama su ne ke taɗe mata baya duk sunnar da ba a taɓa jin labarin ta a bakinsu ba sai a bakinsu malam awar albani Allah ya gafarta mushi ko su malam jafar to Allah ya gafarta musu gaba daya to sai in ibada sai su rufe ido ko su ce ƙarya ne haka suka yi ta rigima da mutane su malam albani su malam eh, shi malam ja'far din malam idris abauci malam bello yabo ire-iren su ga sunan malamai waɗanda zakakuran malamai ne suna da zurfin bincike suna da ilimi waɗanda kamata ya haɗa ya tawo sunna aiki kai ka tsare wa'azin mako da na ƙasa da na ina ne ka je kai ta yi iya abin da ka iya kenan wani ya tsara karantarwa ka bar shi yayi wani ya iya ma yan bid'a raddi ka bar shi yayi wani ya iya wa'azin musulunta da maguzawa shi ma ya je wani ya iya wa'azi a TV shi ma ya je wanda ya iya wa'azin islamiyya fa na mata in za a yi eh, musabaka ko za a yi kulazin ceremony kowa da irin ɗabi'ar karatun shi ko amma kai sai ka tare ka ce wai duk wanda ba irin naka yake ba karatu yake ba ba aiki yake ba kuma duk abin da ya fara ƙarya ne ka riga ka kafa wa kanka sharadi cewa duk abin da su wani suka fara a ce ƙarya ne wannan aqida in shi a ce ba aqida musulmi bane to kuma sai yanzu wai sai su zo su ce wai a daina fada ba zai a daina fada ba duk abin da ya fara tarihi dole ba yadda aka iya an riga an sajjala shi yanzu ko da ake kyaran yan shi'a game da sukan sahabbai ai ba wanda ya mutu ya ce to a daina kan tarihi rikicin sabai tunda ahlus sunna sun fi yan shi'a rubuta tarihin kenan ba za a manta da rikicin ba sai dai a san da za a mu'amalance shi shine to haka wannan ma dole an zo karatu ya zo a ambaci cewa to suwana da suwana da suka faɗi wannan kuskure ne Allah ya gafarta mana da mu da su gaba daya a takeice dai bai kamata mutumin da ya rijista kanshi da sunna kuma a same shi da saurin tunkuɗe hadisai ba ya kamata ya fi kowa taka tsantsan da an ambaci hadisi to ya dinga ɗauka wannan tambarin gidan mu kenan ni wannan shine abin da ya da shi ko da zuciyarka ka bata so ko wanda ya faɗa ba shi kake so a ji a bakin shi ba to kai ba ka hakuri wannan shi ya kai mutane kafirci da dama tana farkon musulunci laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim da aka ba wani maraya a gidan Abu Talib sai wasu suka ga su da Allah ya shawara da su da ba haka zai ba da wani babban mutum ne a cikin garin maka ko da ai faza ba to shine irin wannan kai ma ma'ana da Allah ya shawara da kai to da bai kamata a ji wannan ilimin a bakin malam albani muhammad awal ko malam balla yabo ko malam eh, isa idris abdulaziz aboci ko malam eh, jafar ba Allah ya gafarta wanda suka rasu a cikin su ma'ana kai baka so a ji wannan katin a bakin su kai ne dan autan malamai galibi wallahi abin da ya kai su kenan saboda zaka tara akwai karatun da ya fi wannan ban mamaki da garaba idan malamin da suka yadda da shi ne ya faɗa ba sa musu in dai wai garaba ce jin sabon abu ke sa a ƙaryata da lazima ka sai su ƙaryata dukkan waɗannan abubuwan amma in dai sun yadda da malami ya faɗa to kawai shi kenan kuma wani malamin ma da suka yadda shi zaka tare shi ma ɗan tikife ne ma ba wai malami ne wanda ya amsa sunan shi malami wanda ya sha ya ƙosha a ilimi ya san manhajin da ake karantar da hadisi ba kawai rigima ce kawai galibi karatun da mutane suke yi irin waɗannan da ake cewa malamai din galibi ya wuce riyadu salihina ne a hadisin duka riyadu salihina ne ba sa wuce nan bulugul maram riyadu salihina wanda ya ganganci ya fada ma muwadda ita ma da ganganci ne yake fada mata eh, saboda in ka fada ma muwadda kana da bukatan aikin da zaka wajen kasar da muwadda fi aikin da zaka wajen kasar da bukhari kana bukatan ka sauke littafin at-tafhid na ibnu abdul barri alal aqar da istizkar ka ɗauko ni baji ka karanta ka ɗauko na siyuti duk kana buƙatar ka karanta su wanda kuma ba su shirya wa kansu irin wannan karatun na mutsawalat ba da sha za su yi shi suna wajen fira suna wajen eh, taron siyasa sun tafi ɗaurin aure daga nan halla kwaja wani ma har Niger ɗaurin aure alu sunna jama'a wani irin ƙauyenci ne wannan a cika motoci a yi wai za a je ɗaurin aure duk wannan ƙauyenci ne can garin babu musulmai ne da za su ce da ɗaurin aure dukan shaidan za ku je ku yawon kawai rashin aikin yi ko kuma mutum kaddara ma wannan yawo na dama amma an gayyace shi za shi wa'azi wani gari ko tafsiri sai kawai ya sa dogon riga shi kawai kare hular shi ya roki akwatin kaya kawai kara gaba ba shi da koda usulul salasa a cikin jakar nan zai wa'azin tauhidi wani zai je tafsiri ya wata daya a gari bai da komai raddul azan din ma na masallaci ne dinga dauka irin wanda ake yaji a kanta din na masallaci irin shi ne dinga dauka kamata ya a ce in za ka tafsiri wani gari sai ka tafi da akuru kuwa ta da tabai abin da ya kamata kina wata ɗaya nan da za ka ka tafsiri a ce ka tafi da akori kura littafai kamar kwali ashirin tsakanin tafsirai da littafan usulul fiqh da littafan ainihin wato ahkamul qur'an da nasikh wal mansukh ga sunan littafai kayan aiki sai kamata ka tafi da su kai baka tafi da su ba kai baka tafi da wani samari da kai na karatuttukan da kai nazari game da ayoyin da asbabu na zutsinsu ba a ce kayi samari ka tafi da shi ba tafi da komai ba sai dai huluna da riguna da gogaggun eh, abin nan ya eh, eh, ciki da babbar riga duk sun sha bugu kawai kamar za ka je fashion parade ba dole ka je ka dinga ba da labari ba kawai Allah ne shi da haka abin da yake gaskiya zama daga sahabbai kuma yadda salaf suka tafi a kan shi shine yanzu in zaka yi tahiya zaka ce ne assalamu ala nabi yana cikin muwadda ita kanta ba wai karatu ne sabo ba ɗan izala ku daina karanta wannan karatun don wannan yana nuna ba ku san abin da kuke da suna izala ba kawai kuna dai ne da ka idan ba ku sani bane ku je malamai da suka sani su koya muku ku ɗauki littafin ku karanta ai kun iya arabiya Allah ya shirye shi mu na'am dukkan riwaya da zaka zaka ta assalamu ala nabi na'am ah ba za a dauka ba na'am eh hmm eh hmm idan liman ya sallama zaka sallami ne kawai kuskure ne liman ya sallama ka ci gaba da yin wani abu ba ka sallami ba kuskure ne liman ya dago daga sujuda ka daɗe dade wanda har za a ga dagowar ka ta bambanta da tashi duk wannan kuskure duk da mutane suna yi sai yake cewa walam je at-tasmiyatu fi awwal tashahhud illa fi hadha al-hadith okay nayi tsallaje qad وقد an-nasa'i min hadith abi الزبير an jabir qala al nasa'i ya ambata ta hadisin abu zubair an jabirin qala abu zubair yace daga jabir jabiru yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tashahhuda manzon Allah ya kasance yana koya mana tahiya kama yu'allimuna surata min al-qur'an kamar yadda yake koya mana wata sura daga cikin al yakan ce bismillahi wa billahi attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as'alullaha aljanna wa a'udhu billahi minan nar wannan lafazin tahiya shine lafazin da aka ruwaito daga ainihin wato Jabiru dan Abdullahi idan kun lura baya cikin lafazin da muka ji mal albani ya fitar a cikin sifatus sala kar a je da nisa wannan lafazin bai inganta ba jama'a na farko akwai an ana ta abu zubair daga jabir wanda kuma daman malaman hadisi sun sa mata ido ba karamin sa ido abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus al-makki yana yin ainihin tadlisanci da haka riwayar shi ta an ana daga abu daga jabir ba kowace ake karba ba sai waɗanda ɗaliban shi da aka sani ya tantance musu ake karba su ne su allaif ibn sa'adin al-misri sannan baya ga haka a cikin isnadin wannan hadisi ya ida akwai wani mutum mai suna Ayman ibn nabil wanda abinda malamai suka fara kan shi shine saduqun lahu awham yana da gaskiya amma yana da ainihin kurakurai to kaga dama irin wannan shine ke faruwa da zaran an ga wani abu da ya saba ma a hadisun nas hadisan da aka saba ji a wannan makaranta idan aka ga wani isnai wani wata riwaya ta da abin da yake an ji alaman nakara a ciki sai a duba isnadin ana ganin wani mai matsala falhamlu alaihi sai a rataya mashi wannan matsala a ce to dama yau ya samu matsalar da ake tunanin ya samu kira da haka wannan mutum mai suna Ayman ibn Nabil yana da auham daga cikin ahwam din shine wannan ambatan bismillahi wa billahi da kuma can karshe as'alullah aljanna wa a'udhu billahi minan nar duka waɗannan ƙare-ƙare ne waɗanda suke zaka ce kenan sun zama ƙare-ƙare waɗanda suke alal akal a ce shububi ne walam taji tasmiyatu fi awwal tashahhud illa fi hadha alhadith sam ba a samu inda aka ambaci bismillahi ba a farkon tahiya sai a wannan hadisin walahu illatun ghairu an anati abi zubair hadisi na da wata illa banda kuma an anan abdullahi dan zubair wacce muka yi ishara kenan ita ce wancan mutumin ayman ibnu nabil wanda yake saduqun ne lahu awham wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yukhaffifu hadha at-tashahhuda jiddan manzon Allah ya kasance yana takaita wannan tahiya takaitawa kwarai hatta ka annahu ala ras ala radfi wa hiya al muhma kamar ka ce yana kan ainihin gasassun duwatsu da haka za ga ake sallah a ƙasar nan jama'a tsabaragen malikiya ce wannan idan don haka aka faɗa a cikin risala ko cewa in ka zauna ta ya farko da ka zauna ka miƙe ka kwanta kamar wanda zai zauna akan dutse gashashe dutse a sashi a cikin tukuba cikin garwashin tukuba dinnan ya gasu sai a aje shi kana zama akan shi me za ka yi alatul ka miƙe to wai haka ake zaman tahiya za ga kafin ka ce tak liman ya miƙe gaskiya galibi yanzu an daina wannan kuma ba ma sallah masallaci yanda rika ne ba ma gani amma da san da muna yara da haka ake sallah har yanzu ana yi ko to alhamdulillah mun dai masallatan mu ba a yin haka yanzu hala masallatan da suke wasu wurare da yanayin wuri eh, waɗanda suke sun kafe akan malikanci din da makamantansu hala suna yi amma ni ba zan yi ta last time da na ga irin wannan sallar ba sai dai ina tana muna yara gaskiya haka ne mai suke eh sai kawai ku to hadisin bai inganta ba jama'a hadisin da ya ce ka miƙe kamar kana kan wuta hadisi ne bai inganta ba a koma a duba bayani game da shi a tamamul minna ta malam albani a shafi na ɗari biyu da da hudu. wanda ke tamamul minna ya koma ya duba za ga bayani akan rashin ingancin wannan hadisi da aka ruwaito akan cewa zaka miƙe nan da nan walam yunqal anhu fi hadisin qattu annahu sallallahu alaihi sallama annahu salla alaihi wa ala alihi fi hadha tashahhud yace da dai ba a ruwaito ba daga annabi sallallahu alaihi sallama cewa wai yayi salati a tahiyar farko wannan ma kuskure ne Allah ya gafarta wa ibn qayyim za mu zo mu ji lalle an ruwaito ana yin salati a tahiyar farko ana yi kuma a tahiya ta biyu wala kana aidan yasta'izu fihi min azabil qabri wa azabin nari wa fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masihid dajjal wa man istahabba dhalika fa inna ma fahimahu min umumatin wa itlaqatin qad sahha tabyinu mawdi'iha wa taqyiduha bi tashahhud al yace haka nan kuma ba a samu cewa yana yin addu'o'in nan yace Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabar wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil da dajjal wannan al-isti'azatu min arba'in yace wannan ma ba a ruwaito cewa yana yin ta ba duk da yake ya tabbata ainihin wato yana isti'aza amin yana addu'o'i addu'o'i ƙari akan waɗannan su ne baya yi ko addu'o'i wanda suke ƙari akan waɗannan su ne baya yi a tahiyar farko za mu zo mu mu karanta wasu bayanai daga sifatu sala'a ta takaice game da salati ɗin da kuma addu'o'in insha Allah sai yace wanda kuma duk yace ayi to ya kalli umumi ne na wasu nasoshi waɗanda kuma an zo an samu nasoshin da suka ƙayyade su cewa ba a nan bane a tahiyar karke ne wannan dai magana ce yayi lakhbata a cikin ta ya caca kuda ta zamu ji insha Allah yadda ya kamata ta kasance thumma kana yanhadu mubakkira to kafin mu wuce bari ku ji jama'a gashi abin da yake cewa din babu din kun ga yanzu a wannan tahiya ta farko gashi sai ce a shafi na 143 yace as-salatu ala nabi wa mawdi'uha wa siyawuha salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wurin da ake yi da kuma sigogin salatin yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yusalli ala nafsihi fi tashahhud al-awwal wa ghairihi kaza abin da yake babu din ko annabi yana yin salati ga kanshi a tahiyar farko da ma tahiyar da ba ta farko ba wannan yana cikin littafin sunan nasa'i da kuma sahih na abu awana da aka ana yi wa sanna zalika li ummati ko manzo Allah ya sunnanta haka ga al'ummarsa haifu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi sannan ya ce kuma su mushi inda ya ce su mushi salati bayan da an ce assalamu ala nabi sai kuma a zo a yi mai salati to anan kuma zaka ga malam albani nasiruddin ya kawo sigogin salatai din kala kala har siga bakwai wanda dukan su abinda yake ce ma salawatul ibrahimiyya ne ma'ana salati wanda za a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai an haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alayensa sai a ce kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali ibrahima dukkanin salatan da za a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya inganta a yi su innama akwai salati da ake yi kamar irin wanda muke yi dinnan duk sanda aka ambaci manzon Allah wannan sai a ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama saboda kuma haka aka ruwaito sahabbai da kansu suna ambata a isnadojin hadisai su suke bada wannan karatun cewa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا sai da kaman wani wato abridge باشني ne takaitawa ne na sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in ba waɗannan ba duk wani abu da kai in dai ba ka samo shi nasi ingantacce ba wallahi tallahi ba salati bane irin na annabi irin dai na wasu mutane kake da za a iya cewa ba kai irin salatin manzon Allah ba ba irin wanda Allah ya ce a yi ba ne domin da Allah ya ce a yi manzan Allah salati sabai ba su gaban kansu ba sai da suka yi tambaya sannan annabi sallallahu alaihi sallama ya ainihin karantar da su irin lafazan da za su wani yanzu ba yi da hurumi ko waye shi ya zo ya ce ga wani salati ballantana kuma ya ce wai annabi ne aka gani wai ba ma a mafarki ba ido da ido ko a ina gan shi oho bayan ya mutu da shekara 1200 aka ganshi yace ai wani salati kenan ya kalewa sabai wani salati sannan a ce kuma wannan salatin yana da wata falala mai in ban mamaki da girma duk wannan jama'a girin gidi shine da irkaniya da wuce makaɗi da rawa a harka addini to duk wanda bai baka mamaki ba abin da baka mamaki shine mutane wanda suke da ainihin abin da ake cewa if there is anything like that abin da ake cewa ainihin wato common sense al am wanda kowa ke da shi in akwai kenan dan tana bayyana kama akwai wanda ba su da irin wannan hankalin sa'an shi irin wannan wasu ma malamai ne wasu ma farfesoshi ne akwai mamaki ga farfesa dan dariƙa akwai mamaki ko farfesa kirista kamar yana mukabara wa ilimin shi ta karasa wani irin ilimi yake da shi dan me ma'anar farfesa wanda ilimi ya tumbatsa game da shi ko komai sai ya tantance amma kuma sai ga wasu ƴan ɗarika ko kiristoci jahilai suna wasa da hankalin shi suna kwace mai imani suna kwace mai kwadari akwai mamaki kawai inda zaka ba su uzuri shine yawanci abin da mutai taso akan shi ko ya gane kuskure ne ba dole ya iya jur'a fita daga abin ba ya riga ya taso a ciki ya zauna ya rayu a ciki ya zama ji da tsokan shi zama al'adar to ko ya gane kuskure ne sai ga kawai ko kuma ba zai iya fitowa fili ya mukawama da shi ba kowa na yin wannan akwai abubuwan da dama da muke al'adunmu mun san babu kyau amma mun riga mun saba da su ba haka bane in mun zo wa'azi za mu ce babu kyau amma ko za a gama mana yin su ba ma yin haka jama'a me yasa saboda sun riga sun zama mana tsoka da jini to sai dai ka ba irin waɗannan yan bokon irin wannan uzurin in suna irin wannan shirman da wannan shirme ne dan boko da ya saba da duk magana da zaka yi ce reference amma kuma sai wani ya zo ya ce mishi mafarki kuma sai yadda ko kuma ne ce mishi yayi magana ma da Allah God spoke to me hala kuma a can cikin boko shi ma bai da akwai Allah ba kuma ya yadda ana har ya bada baiko kaga akwai tufka da aurora da yawa da mutane suke Allah ya tsare mu Da daka daga cikin sigogin salatin waɗanda suka inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su ne kadai salati jama'a duk wani salati da saifi da fati da wacece duka ɗarkaniya ne ba salati bane larabci ne kawai na wasu mutanen banza waɗanda ba sa ganin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan suna ganin mutuncin manzo Allah da ba su kiro nasu ba abun takeici kuma wai da wannan suke tutiya wai su ne masoya annabi da wannan suke tutiya suna zagin masoya annabi na gaske da cewa wai su ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sigogin akwai riwayar da ainihin wato aka samu ana cewa اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan riwaya ce ta Imam Ahmad da Tahawi sannan ainihin wato Bukhari ma sun fitar da ita shi da Muslim banda lafazin alu baiti sai kuma lafazi na gaba wanda yake faɗa a ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan riwaya ce ta al-Imam bukhari da Muslim da Imam an-Nasa'i wanda suka rawaito ta ainihin wato dukkaninsu sannan sai sigar da ake faɗa a ce اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذا شيء نمي في اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على, إبرا على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الإمام مسلم يبتدى إتا دا أبو أوانا دا إمام النسائي سيكما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wannan kuma riwayar Imam al-Bukhari da Nasa'i da Imam al-Tahawi da Ahmad sai kuma ya ce ga wata siga kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wannan kuma ita ma Bukhari da Muslim da Nasa'i suka fita da ita sai kuma faɗin shi da yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahima wa ala wa ali Ibrahima innaka Hamidum Majid kaji sigogi guda bakwai dukkanin su manzon Allah ne da kanshi ya karantar to kai kana musulmi yau shi zaka saki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama na wani wanda ba a san ma ina zai kai wanda sai da aga cin kasuwar ilimi na addini da tsoron Allah da ainihin nagarta da komai kasuwa ta watse gaba ɗaya wanda ma suke yin tsuntuwa da dare suka gama tsuntuwa sai can talatainin dare kusa da asuba sannan aka haife shi sannan ya shigo cikin duniyar ilimin wanda kuma jama'a ta janifa jama'a tarihin shi ba a san shi da malanta ba fa gaba ɗaya wani ɗan kife ne kawai mai buga kuɗin jabo fa jama'a wani ɗan damfara ne gara ma an san shi da tarihin malanta amma tijjani ka karanta tarihin shi duk inda za a baka labari ba za a baka labarin tijjani a matsayin malami ba sai dai a matsayin macuci mai tara mutane yana musu wayo kama fasto kuma a ce wannan wai shi za a bi a yi ƙarya a ce jika manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama duk wannan jama'a wallahi fara ci ka saki duk wani jika in yayi gaskiya to ku haɗa shi a gun kakan idan bai yi gaskiya ba dama ba shi kake bi ba dan Allah bai aiko shi ba ina ga wannan zai fi mu jama'a sauki waɗannan dai salatoci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo su manzon Allah da kanshi ya karantar da su riwayoyi ingantattu suka kawo su sune salatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya ci waɗannan to ba salati bane jama'a in an fashi wata falala to ya fi muni kuma kenan ina fata mun fahimci wannan to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu zo mu karanta wata fa'ida musamman a cikin fawaid da ya kawo game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta uku wanda ya magana akan hukuncin ƙara lafazin sayyidina a cikin salati jama'a za ku ji shin ya halasta ko bai halasta ba maimakon Allahumma salli ala Muhammadin kaji duka babu sayyidina ta za ga mutane suna cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin har ma an ba faɗa ka ba ana ganin wanda bai faɗa ka ba kaman baya kauna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi dan takife ne ko ɗan. dan gaba ne na'am eh eh kuskure ne ka ɗauko na wata riwaya ka ɗora wani yawa kowace riwaya ka tsaya akan iya abin da take shi sa an ba ka yi haddace su duka saboda ta shabuhun su ba sai ka zaɓi ɗaya ka haddace ta wadatar don ka haddace su duka kwakwalwarka in ba ta da kaifi sosai ko kuma in ka yin siyo da kullum za ka iya samun tashabuhi tsakankanin su kamar yadda ayoyi suke mutum wanda yake da hadda ko mai karatu Allah ya shirya shi mu na, na. to dai gashi wanda ya ce babu sai a ce mai gashi ma'ana shi wanda ya sani ne babu wannan ruwayoyin gabaɗinsu jama'a ingantattu ne gabaɗinsu saboda wannan littafin ya ɗauke da hadisai ne gaba ɗaya ingantattu game da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin da ya ɗauka kenan kuma Allah ya taimake shi ya cika kuma duk mahasadan da suka tafi nan hasada sun gama hasadan su sun gama ba su iya kama shi da laifin hadisai masu rauni ba ba su iya ba kai abinda ma wani dan take mai so ya kama shi shine akwai hadisin da ke cikin bukhari shi yana ganin shi waɗanda kifin yana ganin hadisin na da matsala sai ya ce to ka kawo hadisin bukhari mai matsala da haka ka samu matsala ana azan ya ce a, kai ka samu matsala saboda ni da na kawo shi ban kawo riwaya bukharin ba na san ta da wannan matsala sai na kawo riwaya abu dauda Ina nan ya dogon sharhi a cikin daidai wajen ya dogon taliki yace kuma saboda ni na san da hadisin kuma na san da matsalar shi kuma dama ina sa ran ire-iren ka masu zangayi za su yi wannan magana wannan tafin jama'a ya fuskanci hadari sosai a gun yan bid'a tun daga sunan wasu suka ce ya za'a a ce sifatu salati sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha sai suka ce wai kamata yi a ce ka annaka tanzuru ilaiha sai ya ce to ni da dauko daga hadisi ne dan annabi ne ya ce sallu kama ra'aytumuni bai ce kama nazartum ilayya ba ya rage ma'ana kun bugo jifa ni na duka ne tun daga sunan to ai kaza ai kaza ai kaza in ka je karanta muqaddimomin da yayi waɗanda yayi a waɗannan musamman da wannan bugun da yake shine na karki zaka ga di ya bi su ya kwankwabe su da maganganu a kansu yayi wata rana ma haka yana zafi suna shashi bi ne su shaltut ne su su gumari din ne su wancan da ya kira da suna dan bana bakwai su bakar abdullahi abu zaid mai laji da fi mi salati dukka dai ga sunan da ya kyale su ba saboda mala albani wato bujimi ne da ma Allah ya gafarta mishi ya ishi kowa da shi da Ahmad Shakir sanda suke raye a duniyar nan jama'a su biyu ne da suka damu duka ɗan bid'a duniyar nan duk wani ɗan bid'a da ke magana a cikin ilimi biyun nan sai da suka sai da suka yi din shi saboda ba sa la yugadiruna sagatan wala kabiratan gashi shi albani dama ba yi da hakuri irin wai yanzu kai ya rena kai kyale kawa shi bai da wannan reno sai daga baya ne ma san da yayi Arabdul Mufhim yace to yayi raddi na karshe a rayuwar shi ba zai kare raddi ba saboda ya lura masu maganganun suna ja suna jamai ya aje asalin aikin shi ta masa to yanzu ya kyale su da ya kyale su kuma sai Allah ya taimake shi ɗaliban da ya hora sun riga sun tasa a lokacin su ne suka yi ta wannan aikin su Ali Hassan su mashhur da makamantansu su ne suka ɗauki wannan aikin nan saboda yan bid'a sun kafa kahon zuƙa masunna a wannan lokacin ba su da sauki ba su da mutunci duk abin da aka fara suna nan hanafawa ne da asha'ira da makamantansu Allah ya shirar da mu to ana ganin jama'a sai mu dakata anan saboda da lokaci ya kure kuma saboda yanayin yadda lokacin sallah yanzu ya canza sai mu dakata anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa kamar yadda na faɗa wanda yake da sutu sallah ya zo da shi kusan ai kowa na da shi ko dan mu karanta musamman wannan fa'ida da ya magana akan tunda gabace anan da ya kawo game da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ji wannan fa'ida game da ainihin wato salatin shin me yasa ba zin za a faɗi sayyidina din ko ba za a faɗa ba me yasa ake faɗa ko me isa ba a faɗa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah